ai kai da ɗanka kun fi ƙarfin dodonta, don ba haka ba da baka samu ɗan ba har yanzu, Allah yana tare da ku a ko da yaushe. Ya lamshe ido jin daɗi yana cewa insha Allahu sai ta sai ta Allah ba dai mutum ba ko Alja. Mamakin mamankin ta yi barci kenan ko? Ya tambaya tare da kallon fuska ta yana son jin amsar tambayar shi na ce, a yayin da nake ƙoƙarin zuwa gaban miro inda yake a tsaye, Sai da na ga sun kwanta na fito daga ɗakin don kuma na zo na ƙarasa aikin ladana. Tun da na samu na mama, yanzu kuma sai na samu na mai gidana ko? Na ƙarashe zancen cikin ɗan juya idanuwa a cikin salon yanayin jan hankali. Ina matsowa gab da shi na ji ƙamshin turaren da yake fesawa a hammatar shi, ya da na. Kaina na ji ya wani sara tare da juyawa, ‘yan hanjin ciki na a lokaci guda. Da sauri na juya na dakata da zuwa gurin shi da ne niyyar yi da farko. Wani irin amai ne ya zo min a lokaci guda. Ba zoom ɗin ɗakin yayana na shiga inda na duka sai ko na shiga harasuwa ba ji ba gani. Har na wani ɗan lokaci da ƙyar na samu na iya kuskure bakina na miƙe yana fito daga ban ɗakin. Yayana Abubakar yana tsaye a ƙofar hannayen shi a harɗe cikin ɗan uwa yana sakar min wani kallon tuhuma. Ƙoƙari nake na ɗan bi ta gefen shi na raɓa shi na wuce zuwa bedroom, don babu abin da nake so sai kwanciya a lokacin. Me yasa same ki haka? Ina ɗan haki ina ƙoƙarin shigewa na ce abincin da na ci ne yana da sanyi shi shine zuciyata ke tashi. Ina shigewa na kwanta don duk jikina ba ƙarfi a lokacin saboda yadda nake ji. Amma a haka yayana ya buƙaci dole ba don na so ba na daure har ya cimma burin shi, sai dai zuwa dare jikina ya ɗau zafi. A wahalce na kwana ranar duk da na gasa jikina da ruwa masu zafi sosai kafin na yi barci. Amma Allah da ikon shi sai gashi na samu lafiya zuwa sabo tamkar ba ni bace a daren jiya. Na kwana nishi don zafin ciwo. Kicin na shiga inda na samu Baba Ramatu har ta yi nisa a girki. A tare muka karasa ina goye da Amir a bayana har muka karasa. Na jera a saman dining table. Na kawo su mama nasa a ɗakin da suke a ciki inda na bar masa Amir na fito zuwa na fito zuwa kintsa jikina. Zani da rigar atamfaci a jikina, half gown Half gown min iya gwiwa a falo na samu salawatu tare da mai gidan suna magana. sa a tare ne ya saka ni juyawa sai muryar shi na je na cewa ki tsaya mana. Na ce zan je na dawo ne amma sai na je na cewa yanzu dai ku shirya don ko ita minatin tana son ganin likita ai. Da sauri na jiyo ina cewa ai ni na ta sauƙi yaya, dama don kawai sanyin da ya yi yawa ne ya jawo min zafin jikin. Kallon mamaki yake mun na yadda na ce mai wai lafiya ta kalau bayan ya san cewa a wace na kwana daren jiya. Ɗakin da su mama suke na nufa, inda na samu suna shiri kamar yadda ya umarce su da yi, saboda idan ba su yi sammako ba za su ɗauki lokaci mai tsawo ba su ga likita ba. Da mama za ta fita take ce min na bar mata miyar. Da mama za ta fita take ce min na bar mata miyar. Miyar da na yi musu fefe soup ɗin shi, idan ta dawo za ta sha na ce mama, idan kin dawo, ai sai na miki wanda daddare ko? Cikin ɗan taɓe baki ta ce tunda kun samu abincin banza ba, dole ku dinga ɓarnar shi ba. Dan na gajarce faɗan sai cewa na yi bari na ɗauka na saka a cikin firij har ta dawo sai a gyara mata ɗin. An kara kwantar da mama don ta samu hutu kamar yadda likita ya ba da umarni. Duk da ba wai lafiyar jikina nake ji ba, ban yarda na kwanta ba don duk wani ɗawainiyar asibiti ni ce mai yi na dafa na kuma kai. Na dafa na kuma kai musu da kaina, yau ma abincin na kawo musu na rana, a nan na sami Abubakar, har da su babu da Sadiya da Fatima da Salawa. Na yi mamaki kwarai don ganin su a nan a zatona duk suna gida ashe gidan ma ba kowa a lokacin. Da sallama na shigo ɗakin ina mai fara gaishe su saboda su na samu dole ni ce zan gaida mutane. Ai ban ƙarasa rufe baki ba na ji muryar mamala da cikin faɗa tana cewa daga kwance inda take. Yanzu in ke dan ba Saratu bane ko ba yanzu ke dan ba Saratu bane ko Sama'ila shi yasa kika ki kawo mana abinci da wuri haka? Tsit ɗakin ya dan jin abin da mama Ladi ta faɗa. Sai Aunty Mariya ce ke cewa haba mama kin san abubuwan yawa gare su kuma duk ita ɗaya babu wani Baba wada ne a cikin faɗa ya ce ke wallahi ladin matsala ce, yanzu ba ga shi an kawo miki abincin ba, duk kishiyoyi na da ke tsaye sai wani daɗi suke ji saboda irin abin da mama take yi, ga kuma zagi har da iyayena shi ko yaya Abubakar. Wani irin nauyi da kunya ne suka ziyarce shi a lokaci guda. Na ce cikin dakewa baba yunwa take ji kila don na tsaya haɗa mata fruit salad ne. Na ɗan juyo fuska a saki babu wani alamar ɓacin rai ga zagin da mama ta wa iyayena ina cewa mama ki fara shan fruit ɗin zai fi kama miki ciki kafin ki ci abinci. Wannan an yi ƴar muguwa, yanzu duk da yunwar da na ce maki ina ji shi ne za ki ce wai kada na ci abinci in sha wani abu can daban. Marmashi ne na ce mama bari to na zuba miki abincin amma kaɗan ko? Tsaki ta don jin haushi ta kawar da kanta gefe guda saboda wai takaici. Saboda abokan zamana sai ido suke binmu da shi babu wacce ta yi magana daga cikinsu. Haka ya nuna mun cewa ba fitowar Allah da annabi suka yi ba ƙila doka ce ko umarni daga mai gidan. Cokalin farko da mama ta kai a bakin bakinta sai cewa ta kai abinci haka da shegen yaji ga kuma man banza an samu an tsilala. Gaba ɗaya idan ya kai ga abincin da ta ce wai mai yayi yawa a ciki babu mai sam a sama. Anti Mariya ce ke ce min ina kika bar yaron Mina Na ce cikin murmushi yana gurin maman biyu. Ta dawo daga gurinsu shine suka tafi shi da Ramatu. Wace ce maman biyu? Mama ta tambaya bakinta tab da lomar tuwon da ta cika. Baba da ya ce yau kuma tun da ‘yarki ta dawo baki san matar kirkin da kike cewa ba ko? ranar shi ce tana cewa kai dai ka sani ya ce aikin fi ni sani yanzu dai nuna min abincin da kika kasa cinyewa don mai da yajin da suka don mai da yajin da suka yawa a cikin shi. Gaba ɗaya mun plate ɗin da ke gabanta muka kala duk ta lashe abincin da na zuba mata mai yawa. Ta ɗago ido a lokacin da take kai lomar ƙarshe tana cewa ai na san kana cikin masu son in mutu. Ya ce sai in gyara wa sa'a ɗakin nan da kike har zuwa nata ta zauna ita kaɗai ba ƙarin kishiya. Aiko ta ɗago da idanta da suka canza ta fara zagi mai bala ta fara zagi da bala'i ya fita yana dariya. Ya Abubakar wanda tun shigowa ta yana aiki a kwamfutar shi ne. Ya ɗago tare da rufe kwamfuta yana cewa bari in shiga ofis in dawo. Fatima ce ke cewa abinci fa yana cikin mota. Na zuba maka fa don na san kana nan. Kallon mamaki aka yi mata tunda ta iya zuwa da abinci amma ana cewa mama tana jin yunwa. Bata ce komai ba ya ce ba zan ci ba ki koma da shi kawai. Ajiyar zuciya mama ta sauke wanda mu ya ji ta. Alamar cewa yaya Abubakar ya kulu dan da ya ce zai ci da ta mai masifa. Ya fita daga ɗakin ina Fatima mai duti a ranar ta mara mai baya suka fita tare. Na miƙe na zuba mama furut ɗin a cikin ƙaramin abin shan furut tare da saka cokali. Shi ma ta shanye shi, a haka na gyara wurin ta ɗan kwanta don ta huta sai barci ya ɗauke ta. Na muka fara hira a tsakaninmu, inda na gane cewa faɗa ya yi masu na sai sun shigo asibitin dole. Dan Salawatu ke cewa Sadiya mu tafi ko? Tunda ya wuce ofis me za mu tsaya jira kuma? A wajen suka samu Fatima tana waya inda suka tsaya ta saboda ita ce ta jawo su zuwa. Sai da ta karasa abin da take sannan ta zo suka tafi ita da sallawarta a gaba zaune Sadiya tana zaune a baya. Fatima ce ta ce a lokacin da take shankuna yau mama ta yi maganin mai iyayi-iyayi iya Wa kenan? In ji Salawatu take tambaya ta duk da ta fahimci da zancen. Sai Fatima ta ce Mina wani ‘yar iya yi, wai ita a dole ga ‘yar gida. Sai da Salawatu ta dubi windo take cewa kuma ai bata damu da zagin da aka yi mata ba. Daga bayan mota Sadiya da ta ɗan gyara zamanta ta ce ai inda sabo Minati ta saba da halin mama, saboda ita ta tayar da ita, me zai zame mata? Me zai zame mata sabo daga halinta kuma? Da sauri wata uwar gulma ta jiyo inda Sadiya take zaune tana cewa dan Allah da gaske a gurin mama Minat ta tashi Sadiya ta ce Allah kuwa dan ni a nan na santa lokacin tana karama. Wallahi wannan yarinyar ta fe kan kajelin tsiya haba dai. Mutum ko dai duk a cikin kishi ne. Salawatu take so Fatima haka nan a lokacin da ta ce Minatu akwai iyayi. Ku dai kuna sakawa yarinyar na ido amma Aminatu ita halinta ne haka nan ba wai wani abu bane ba. Dan ne suna zuwa hutu a gurina duk cikinsu ta fi su zafin nama dan ita ba ta da kyashin sai wani ya yi abu za ta yi. Hmm, in ji Fatima, da ke ƙoƙarin shiga cikin wani plaza don za su yi sayayya a ciki. Shigowar shi gidan yau da sama ya hau bai tsaya jiran komai ba, ko shiga gurin wata ba. Kasancewa ni ce da girki yau ya sani, bin bayan shi Kasancewar yau ni ce da girki ya sa ni bin bayan shi, don in mai ya dawo lafiya. Babu kowa a ɗakin sai sanyin AC da ƙamshi da ke tashi, da zarar ka sa kai shigowa ɗakin. A can saman gado na an shi ya kwance rigingine ko ƙafar shi bai cire ba. Da sallama ɗauke a bakina na ƙarasa gurin da yake a kwance. Idanuwan shi duk alimshe suke tamkar mai barci. Ganin yanayin kwanciyarsa ya sa ni zaton ko barci yake yi a hakan. Juyawa ne da niyyar in koma kada ya ji motsi na ya farka daga barcin da yake yi saboda gajiya ga aiki ga kuma sintirin asibiti don jikin na mama ya ƙara rikicewa sosai. Da wata kasalalliyar murya ya amsa min sallama ta tare da ɗan gyara kwanciyar shi. Still fuskar shi yana kallon sinin ɗin ɗakin kamar yadda na same shi a kwance. Ganin bai kalli inda nake ba har zuwa yanzu ya saka ni karasawa bakin gadon. Cikin yi mai wani irin kallo. Ai na ta barci kake yi da na shigo. Nake tambayar shi ganin idan shi a rufe suke. Ban samu amsa ba sai dai a haka na kai zaune a bakin gadon ina mai kura mai idanuwa na. Shiru ba tare da ya ce uffan ba. Sai zuwa can na ji ya furzar da iska daga bakin shi tare da sauki a jihar zuciya. Ba ga da lafiya ne yayana. Na samu kaina da ƙara tambayar shi a again. Idanuwa shi ya buɗe inda na sun kaɗa sun yi jawar tamkar wanda ya kuka da su. Kan shi ya ɗan girgiza mu daga kwancen ya ce babu komai illa al'amarin ciwon nan na mama da kuma ita kanta. Amma da kuma ita kanta mama ɗin da take ƙin bin dokokin likita. Tana sauke ajiyar zuciya tare da ɗan gyara zama ina mai fuskantar shi da kyau na ce ai alhamdulillah. Tunda na ga zuwa yanzu ta samu lafiya sosai. Mikewa daga zaune na ga yayi yana mai tsira min ido kamar mai nazari. Sunana na jiya ambata a lokaci guda. Abin da ya samu nutsuwa kenan ya ce, na san kina hakuri akan al'amarin mama, to ina son ki kara a bisa wanda kike yi da farko. Cikin ɗan wani kallon jan hankali na ce, haba yayana me kake nufi da hakan? Kada fa ka manta cewa mama fa uwata ce ni ma, dan haka ban ga abin da zai ni na ya baci ba a kanta. Fata na kawai mu rabu lafiya da su kamar yadda muke addu'a, mu rabu lafiya da namu yaran nan gaba. Marmaci na ga yayi cikin ɗan jin daɗin abin da na faɗa abin ya mai daɗi har cikin ran shi. Dama haka nake son na gani don samun matsayi na gaskiya a zuciyar shi. Minatu, na ji ya ambaci sunana. Na amsa da cewa na'am, ya ce sai na ji ya yi shiru kamar ya rasa abin da zai faɗa min ne. na ka kwantar da hankalinka. Mu dubi lafiyar mama da kyau don ta samu lafiya da sakewa. Ka daina tunanin komai da mama za ta yi min tana min ne a matsayinta na uwa a gare ni. A hankali na ji ya miƙa hannuwan shi ya jawo ni zuwa gare shi ya kai min kis a saman goshina tare da sauke jiya zuciya. Wani irin sanyi na ji ya saukar min a raina don ko ba komai, ai na samu nutsuwar shi tunda na ji ya sauke ajiyar zuciya. Takalman da ke sanya a kafar shi na yunƙura na fara cire mai su daga kafar shi tare da cire mai socks. Ɗakin babu kowa a ciki kuma gashi tana son juyawa sai dai ba za ta iya ba. Da haka a gurin da take kwance, Ta saki batsari don matsuwar da ta yi saboda hannunta akwai drip. Yaya Abubakar ya shigo ɗakin shi da Lawal mijin Fattu. Zarnan batsari ne da ke hancinsa a lokaci guda. Ga Anti Mariya ba ta a ɗakin ba san inda ta nufa ba a lokacin. Babu hali a matsayinsu na maza su taimaka mata, su raba ta da wannan kayan na jikinta da sauransu. Cikin ikon Allah sai gani na iso ɗauke da kayansu da na je da su gida na wanki. A bakin kofa na same su tsaye-tsaye, ganin yanayinsu ya tayar min da hankali, don sai nake tsammanin ko wani abu ne ya faru da mama ɗin. Tambayar su nake a gaggauce ko lafiya? Cikin ɗan ɓatar rike cin mama duk jikinta ya ɓaci gashi kuma Mariya ba ta ɗakin. Subhanallahi. Da sauri na faɗa ɗakin inda na same ta duk ta ɓata jikinta kace-kace. Ba ɓata lokaci na shiga gyara mata jiki ta ko'ina. Duk sai da na gyaro na kuma ciro turare daga handbag ina na fesa ko'ina na ɗakin. Take gurin ya canza kamar ba shi ke wari ba ɗazun. Mama da duk jikinta babu laka sai bina da idanuwa take har na gama gyara ta tsaf. Na fito da kayan da ta ɓata da niyyar na je na wanke su a lokacin Anti Mariya ta dawo tana cewa, ashe kun zo ne wallahi ina can ina kallon wasu da suka yatsari. hatsari. aka kawo su wancan ɗakin. Cikin ɓacin rai yaya Abubakar ya ce, haba Mariya, me ya ranar zaman ki anan da har za ki tafi ki bar mara lafiya a cikin wani irin yanayi na taimako. Irin halin da muka same ta a ciki ba don Allah ya kawo mana minat ba, da ya za mu yi da ita. Wurin da nake take kallo tana kallon kayan da na ɗebo zan tafi na wanke a famfo, ki ajiye kayan ta wanke su. Yaya Abubakar ne ke faɗa mu haka cikin ladabi na ce a'a yaya bari kawai na wanke. Ta ɗan huta yau. Bai so hakan ba amma sanin cewa ni ma ‘yata ce Antima, ni ma ‘yata ce Antimariya ya sa shi yin shiru. Ɗakin suka koma yayin da na wuce don wanke kayan ƙazantar da mama ta ɓata. Sun samu ɗakin tamkar ba shi ba saboda yadda na tsaftace ina na ɗakin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Mariya ce ta ce ikon Allah, lallai Minatu ta sha aiki. Ɗakin ne ya koma haka tsaf. Tun da na dawo daga wanke kayan na samu tabarma da ke a gefe na zauna ina waya da anti. Idan yaya Abubakar yana a kaina duk da na ɗago ido na sai me ya arba da shi ban san me yake kallo a jikina ba. Still ina ƙara ɗago ido muka ƙara haɗa ido da yaya Abubakar. Na ga ya sakar mu wani tsadaddan murmushi wanda ya sa ni ɗan limshe idanuwana. Kaina na kawar gefe guda cike da mamakin wannan kallon. Ƙurallar da yaya Abubakar ke min. Kamar mai raɗa ya ce min ki ba wa Lawal ki ɗin motar ki zai kai ki a miki sabis. Kaina na gyaɗa alamar to ina ƙoƙarin ciro ki ɗin motar daga jakarta. Ba musu na mika wa Lawal ɗin kis ɗin mota na ya fita kamar yadda aka umarce shi da yi. Ɗakin ya rage daga ni da shi da mama da take daga kwance saman gadon asibitin fuskar ta yana kallon saman ɗakin. Ɗan yunkurawa ta yi kamar za ta miƙe sai kuma ga amai ya zo mata da sauri na miƙe na zo gabanta. Tare da tara mata kwanon asibiti don ta yi a ciki. Amai sosai mama ta yi duk ta galabaita. Tsabar tausayi sai sanna muke mata. Ya Abubakar suka shigo tare da likita inda ya ɗan duduba ta daga ƙarshe ya ce mana ai reaction ne na allurar da ake mata. Ranar ba mu bar asibiti ba sai bayan sallar isha'i. Ga Fatima wacce take ta faman kiran sha'awa a tana cewa wai yana ina ne. Bai ba ta amsa ba sai tsakin da ya ja kawai tare da cewa Polish woman kawai mara hankali da tunani. Wace ce wai? Anti Maria ce ke tambayar shi tamkar ba da shi take ba don ko kala inda take bai yi ba balle ya ba ta amsa. Muna zaune mun yi shiru ba mai cewa komai daga cikinmu. Bayana na jingina a bangon ɗakin don na ji daɗin zama da kyau ido na yana akan mama wacce ke barci a hankali take mai da numfashi. Dan motsawa mama ta kaɗan, na ga ya miƙe zuwa bakin gadon yana ɗan dubanta. Ya jiyo inda nake zaune fuskar shi babu walwala a cikinta ko kaɗan ya ce mu je na soke ki gida. Kada Amir ya yi kukan nono. Galaban ce ba, na fara shirin miƙewa don tafiya kamar yadda ya ce min. Ya ce wa Aunty Mariya mu za mu tafi, amma ƙila zan dawo an jima. Aunty Mariya ta ce, ai da ma ka zauna a tun tunda mama ta samu lafiya. Muka yi musu sai da safe muka bar su a ɗakin ba tare da mun so tafiya ba. Mun fara tafiya na je Abubakar ya ɗan hura iska daga bakin shi. Ya ce cikin kasala, akwai abin da kuke bukata ne a fat ɗinku? Na ce cikin ɗauras, na ce cikin ɗan rausaya ito. Eh gaskiya kayan ti ɗinmu ya kusa ƙarewa da kuma spices ɗinmu. Mota ya karkata zuwa shopping plaza don mu sayi abin da ba mu da shi a gida. Sayayya sosai muka yi a wannan plaza ɗin muka fito zuwa gida duk a gajiyar muke. A fada muka samu matan gidan namu gaba ɗayansu a zaune, kallo guda za ka yi musu ka gane cewa ransa a ɓace yake a lokacin. San ban damu da su batun da babu wacce ta min a dawo lafiya daga cikinsu. Sautin takalmar kafa na da ya cika tayas ɗin falon da ƙara ya sa aka dinga watso min harara. Ledojin da muka yi sayayya su Amina Ledojin da muka yi sayayya sa Aminu friend ɗin su Baba Hamza suka kwaso zuwa fat ɗina. Ina shigewa shi ma mai gidan ya shigo a gajiye, bai tsaya ta kansu ba sai ƙoƙarin hayewa sama yake abin shi, ba tare da ya tsaya ta kansu ba. Fu Fatima ta tashi ta bayan shi a tare suka shiga ɗakin nashi, inda take cewa, ashe kana can tare da Minat shine nake ta kiran waya. Ka kyale ni, na kyale ki ne don ban ga amfanin ɗaukar wayar da zan yi ba naki, tunda har kin san ina da mara lafiya a asibiti. Tunda ba mahaifiyarki ba ce, me zai sa ki damu da rashin lafiyar? Na kyale ki ne don ban ga amfanin amsa miki kwal ɗinki ba, don amsawa ma ai ba dole ba ne. Tsaye ta yi sororo tana kallon ikon Allah. Ya ce a hasale, da a ce mahaifiyarki ce a asibiti, ai da yanzu ba ki zauna ba. Ina, ranar cewa aka yi ba ta jin daɗi, amma yini kika yi kina waya a gidan nan. Ganin maganar shi in serious yake yinta idan ta ce za ta bijire mai da zancen Fita da Minatu zai sa zancen ya kai wani high level. Don haka, dole ba don taso ba ta ja bakin da ta yi shiru don gudun ɓacin ran miji. Amma tana fitowa daga faɗin shi muka haɗe a falo ina son na ɗauko a ba sto ɗinmu. Sai ji ne tana cewa idan dai mutum ya ce shi ɗan ɗaukar alhaki ne, sai ya matsa ya ta cin hakin ‘yan uwa ya gani Duk da bata ambaci sunana ba na san cewa da ni take wannan zance amma tun da bata ambaci sunana ba sai kawai na share ta ta ci gaba da cewa dan gadara har aiwa mutum sayayya shi kaɗai ba da ƴan uwa ba. Salawatu ta ce haba maman aina ai kawai ki yi shiru ki bar wannan zancen dan bai da amfani ma faɗi. A hankali na dubi salawatu a cikin mamaki don na fahimci sun haɗa kai kenan akan zancen a kaina. Inda Sadiya take tsaya bakin TV na kalla sai na ga taimun alama da in yi shiru. Murmushi ne kawai, don na san fitina suke so. Wannan cin amana ai sai ke, don ke ce mai son yin baba kere da abin kowa. Muryar mai gidana ne daga bayan mu yake cewa hakan. Gaba ɗaya mu muka juya inda yake sakowa daga step ɗin a hankali yana mai gyara hannuwar rigar shi da kyau. Idanuwa mu duk kan shi kowa na buƙatar son jin mai zai faɗa daga gashi. Fatima, kina son ki sake min dokokin gidana da mugayen halayyar ki da kika saba da su. Wannan abin da ya Abubakar yake mata yana ci mata rai sosai, don ita ba ta buƙatar a ce yana saka bakin shi a zancen matan gida, shi ko a nashi ɓangaren baya ƙauna wannan irin mugun halin kishin na Fatima. Tana son kawo mai ruɗani a gida, don babu wanda ba ta faɗa da shi a cikin abokan zamanta. Kafin ya ƙaraso ta sa kai zuwa cikin faɗin tabbuguzun buguzun tana magana a ciki ciki. Dakatawa ya daga step ɗin ƙarshe ya raka ta da hararar tare da sakin tsaki. A inda muke tsaye ɗan jiyo yana kallo na ya ce zan koma asibiti na ga ko ta farka yanzu. Sai a lokacin suka fahimcewa mun dakata ne a asibiti saboda jikin mama da ya tsami. Daga inda nake cewa bari na ƙara musu sannuwa ko da za a buƙaci hakan ko ya ce hakan na da kyau tunda ba ta su take yi ba da zarar an canza tun da ɓata su take yi da zarar an canza mata shi ɗaki na shiga ban wani daɗe ba na fito da ledar zannuwa har da ɗan abin taɓa na ce a kai wa anti mariya ganin zai ƙara fita zuwa asibiti ya sa fatima bin shi da kallon mamaki dan baya fitar da raka sadiya ce gab zai fita take cewa yau jikin na mama ya matsa ne ko daga inda nake tsaye na ce a hankali yau jikin na mama gaskiya ba daɗi Dan maganin da ake mata allura yana bata ta reaction sosai wallahi. Fatima wacce take daga kofar shiga fat ɗinta tana sauraron mu sai jikinta ya sanyi. Dan sam tunanin ta bai kawo mata cewa asibiti muke ba tun ɗazun. To amma idan haka ne wacce leda da ta shiga da shi ɗaki na meye shi? A hanya kenan ya tsaya tsayaye mata tsarabar shi kenan ko kuma ma meye a cikin shi dai ai zai fito. To masu sauraro a nan za mu dakata. Su gaba da kasancewa da Dausayi TV Channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.